This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis tara ga watan Mayun shekara ta hudu, Kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su ga Hauwa da kanun labarai. Ƙungiyar tarayyar Turai EU ta amince a yi amfani da ribar da aka samu daga kadarorin Rasha da aka rike domin samarwa Ukraine makamai. hukumar kula da 'yan gudun hijiran falastini ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin mutane 80,000 tamanin suka arce daga birnin rafa na kudancin gaza jami'an isra'ila sun yi watsi da kudirin shugaban amurka joe biden na dakatar da kai wasu makamai zuwa isra'ila to bayan labaran duniya za ku ji cewa jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya da jam'iyyar apc mai mulki suna ci gaba da musayar kalamai dangane da sukar da atiku abubakar ya yi wa shugaban kasar da mataimakinsa na shirya tafiya wajen kasar baki ɗayansu a lokaci ɗaya halin da al'ummar kasar najeriya suke ciki akwai wani abu da ya canza ai shi shugaban kasa bola tinubu yana najeriya kashin shi mataimakin suna najeriya amma ayyukan ta'addanci ba su kare ba a arewacin najeriya a kasar kenya kuma likitocin kasar sun amince da janye yajin aikin da suka kwashe tsawon watanni takwas suna yi domin neman biyan albashinsu da suka makale da kuma ɗaukar ƙananan likitoci za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki to amma sai a gyara zama domin somawa da kashin farko na labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkanmu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa sharif Ƙungiyar Tarayyar Turai EU ta amince da wata yarjejeniyar da za ta yi amfani da ribar da aka samu daga kadarorin Rasha da aka rike domin samar wa Ukraine makamai. Ƙungiyar ta ce akwai yiwuwar a samar da kashen farko na kuɗin a lokacin bazaran nan duk da kiraye-kirayen da Washington ke yi ga ƙawayenta na Turan da su ƙara ƙaimi wajen ganin sun kwace ɗaukakin biliyoyin Rasha domin amfanin Kiev. jami'an kungiyar tarayyar turan sun yi maraba da wannan yarjejeniyar inda shugabar kungiyar osura van der leyen ta rubuta a shafin x wanda aka fi sani da twitter a baya cewa babu wani mataki mai karfi da ya fi wannan kuma babu wani muhimmin abu da ya fi yin amfani da kuɗin wajen ginin ukraine da lokacin kasashen turai domin su kasance wurin yin rayuwa na aminci kwamishinan cinikayya na kungiyar ta eu valdis dombrovskis ya rubuta cewa za a samar da kashin farko na dala biliyan daya ga tallafin soji dombrovskis ya ce rasha za ta girbi abin da ta shuka hukumar kula da 'yan gudun hijiran palestine na majalisar ɗinkin duniya da aka sani da unrwa ta faɗa a ran alhamis dinnan cewa kimanin mutane dubu tamanin suka arce daga birnin rafa tun a ranar litinin yayin da isra'ila ta zafafa hare-haren da take kaiwa a birnin da ke yankin kudancin gaza masifa da bala'i sun yi wa iyalai yawa babu wani wuri da ke da tsaro cewar unrw da ta faɗa a shafin na x ministan harkokin wajen isra'ila israel cars ya faɗa a yau alhamis cewa dakarun ƙasar shi za su ci gaba da faɗa da hamas har sai sun ga bayan su furucin nashi ya zo ne kwana guda bayan da shugaban amurka joe biden ya ce amurka ba za ta samar da makaman yaƙi ga isra'ila ba domin ta yi amfani da su a rafa a bangare ɗaya kuma tana mai jaddada goyon bayan da take ga kare isra'ilan hukumomi a yankin balochistan na kasar pakistan sun ɗora alhakin kisan da aka yi wa wasu mutane bakwai da jijjifin safiyar alhamis din a yankin punjab kan mayakan baluch lamarin ya faru ne a garin gwadar da ke kusa da gabar ruwa inda wani kamfanin china ya gina ya kuma tafiyar da wata tashar ruwa a kan kogin arabia a nan take dai ba a samu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin na ranar alhamis ba a can baya dai kungiyoyin mayakan baluch da ya hada da baluch liberation army ko BLA sun ɗauki alhakin kai hare-hare a kan punjab da mutanen da suka yi kaura daga sassan pakistan suke zaune a baluchistan inda suka yi ikirarin cewa suna aiki ne da jami'an tsaron pakistan 'yan sandan gwandar sun shaida manema labarai cewa waɗanda lamarin ya ritsa da su da ya hada da mutum guda da ya samu rauni suna cikin barci ne a lokacin da maharan suka afka musu a gidajensu suka yi musu lugudan sauran harsashe kafin daga bisani su arce ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, a 'yan kwanan ne ɗan takarar shugabancin Najeriya na jam'iyyar adawa ta PDP a zaben da ya gabata a tiku Abubakar ya zoki lamirin shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kashim Shettima saboda shirya yin balaguro zuwa kasar wato zuwa kasashen waje a zuwa wajen kasar a lokaci daya to sai dai duk da yake tafiyar mataimakin shugaban kasar bata yiwu ba bayan tafiyar shugaban kasa saboda wasu matsaloli to amma hakan ya ci gaba da janyo muhawara kan matakin shugabannin mu abuja madina dauda ta aiko mana da wannan rahoto A wani mataki na amincewa da korafin da tsohon mataimakin shugaban kasa tiku Abubakar ya yi kan ficewa kasar da Tinubu da mataimakinsa suka so su yi, mai taimakawa shugaban PDP kan sadarwa Yusuf Dingadi ya ce ko shugaba Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima na zaune a Abuja ba wani tasiri da suke yi ga kyautata rayuwar talaka. Dingadi na ƙarin bayani ne kan caccakar da ɗan takarar jam'iyyar tiku Abubakar ya yi cewa shugaba Tinubu ya fice daga ƙasa kuma a lokaci guda mataimakinsa ma ya nemi ya fice tamkar an bar kasar ba wani mai shugabancinta duk da mataimakin shugaban shetima ya janye tafiya da bayanin jirginsa ya samu matsala kalima suna cikin najeriya me suka haifar mai suka yi halin da al'ummar kasar najeriya suke ciki akwai wani abu da ya canza ai shi shugaban kasa bola tinubu yana najeriya kashim shetima mataimakin duk suna najeriya amma ayyukan ta'addanci ba su kare ba a arewacin najeriya ba a kuma bar kashin mutane da satan mutane ba sannan matsalar matsalar tsaro matsalar lalacewar tattalin arziki da kuma wannan harajin na ba gaira ba dalili da ake aza mutane akwai wani magani da aka yi don haka wannan maganar da shi tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar jam'iyyar pdp ya yi hannunka mai sanda ne ruwa mai wanka mai kama da jirwai domin ganin cewa halin da kasa take ciki wannan magana da ta yi amfani domin karshen ta ai an mai da shi mataimakin shugaban kasa da wani bayani wanda mu mun san ba haka bane a ce jirgin mataimakin shugaban kasa bai da lafiya domin in jirgi bai da lafiya tun ma kamin ya tashi sa'o'i bakwai kamin ya tashi sai an bincika an tabbatar da tafiyar shi da kuma inda zai na da nisan da zai na don haka mu ba mu yadda ba muna ganin shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa sun boye mai 'yan najeriya wani abu kuma halin da kasa take ciki kamata ya fito su fuskance shi ya fi maganar barin kasa ana yawace yawace wanda har yanzu ba wani amfanin da aka gani ga kasa na wanda ya zo ya kafa kamfani ko ya zo ya kawo wani jari ko aka zo aka samar da wani abu wannan shine bayanin da ya kamata a fahimta a pdp amma mai ba shugaba tinubu shawara kan siyasa ibrahim kabir masari ya ce har yanzu pdp bata farfado daga kayan zaben shekara 2023 ba ne masari ya buƙaci pdp ta jira don gwada sahihancin adawarta a zaben shekara 2027 wallahi idan ka dogara ga allah kamar yadda ya alkawarin cewa ya isan maka duk wanda ya dogara gare shi ya tawakkali gare shi ya isan mashi wallahi shi isa mu ko da sakan ɗaya ba mu taɓa jin duk wannan ranka da ma da sauki burutsu da harigido da ballagaza da 'yan waɗancan jam'iyyar suke wala hankalin bai taɓa tashi ba. Wannan cece ku ce yana zuwa ne a lokacin da tsadar rayuwa ke ƙara tsananta a Najeriya. Dattijan Nepo, Husaini Gariko ya nuna takaicin abin da ya zayyana da halin ko in kula na shugabancin Najeriya. Abubuwa sun tankare ko ita gwamnatin ma ba ta kula da matsalar kasar ma gaba daya wallahi Allah da ya rufe asiri ni ban sani ba ko ita gwamnatin bata damu da talakawa ba bane sa kasa ba kowa ba mai kula da ita ba wanda ya damu da rayuwar mutane kowa abin da yake ta kansa yake yi yanda zai tsira kawai ba wai yanda kasa za ta gaba ko ta zauna lafiya ba Allah ya Alƙaluman tsadar rayuwa sun doshi kashi 33 cikin 100 a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga hawa da ci gaban labaran duniya. A yau Alhamis ne jami'an Isra'ila suka yi watsi da kudurin shugaban Amurka Joe Biden na dakatar da kai wasu makamai zuwa Isra'ila a daidai lokacin da ake fargabar shirin Isra'ila na faɗaɗa hare-harenta a Rafa wanda Amurkan ba ta goyon baya. Jakadan Isra'ila a Amurka Gilal Erdan ya kira kudurin a matsayin abu mai wuya kuma mai takaicin gaske da aka ji daga bakin wani shugaba wanda ake jin daɗin shi tun a farkon yakin ministan tsaron ƙasa na isra'ila mai ra'ayin 'yan mazan jiya itmar ben gvir ya wallafa a shafin x da aka sanya da twitter a baya cewa hamas na ƙaunar biden shugaba biden ya shaida a kafa talabijin ɗin cnn cikin wata hira da aka yada a daren laraba cewa amurka za ta ci gaba da samar wa isra'ila makaman yaƙi irin su makamin kare sararin samaniya a kowane irin yanayi iron drone munition A yau Alhamis, ministan sufurin kasar Senegal ya ce wani jirgin saman Boeing 737 dauke da mutane 85 ya saki hanya a filin jirgin saman da kar babban birnin kasar inda mutane goma suka ji rauni. Ministan sufurin El Malik ndai ya ce jirgin na Air Senegal da Trans Air ke gudanar da shi na shirin zuwa Bamako ne a jiya Laraba dauke da fasinjoji 79 da matukan jirgin biyu da ma'aikatan jirgi su hudu. an da ya kai waɗanda suka samu rauni zuwa asibiti yayin da aka kai sauran zuwa wani otal domin su huta a nan take dai ba a samu wani ƙarin bayani ba akan lamarin. Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. likitoci a kasar kenya sun amince su koma bakin aiki bayan yajin aiki na tsawon watanni takwas bisa bukatar biyan su albashin da ya makale da kuma ɗaukar ƙananan likitoci a jiya laraba ne gwamnati da likitocin suka sanya hannu kan wata yarjejeniyar komawa bakin aiki lamarin da ake ganin zai kawo sauki ga marasa lafiyan da suka rasa kulawa a asibitocin gwamnati sakamakon yajin aikin babu yakubu makeri na dauke da fasarar rahoton muhammad yusuf daga nairobi gobe juma'a ne da likitocin kasar kenya za su koma bakin aikin su bayan sun amince da gwamnati akan yadda za a biya su sauran albashinsu da ya makale ministar kiwon lafiya a kenya susan nakumicha ta ce yanzu likitocin za su mai da hankali wurin kula da marasa lafiya I on service The country has waited Ina kira ga dukkanmu yanzu mu mai da hankali akan aikinmu. 'yan kasa sun kwashe kwanaki hamsin da hudu suna jira su ga kun koma bakin aiki kuma suna da 'yanci su bukaci kano su yi begen ganin an yi musu aiki ba da bata lokaci ba an cimma fahimtar juna ne bayan tattaunawa na tsawon makonni da kuma bara da aka ja a kotu gwamnati da kungiyar likitocin sun amince akan samar da hanya da ta fi dacewa a biya su da kuma inganta yanayin aikinsu. su shugaban kungiyar da ta hada da likitocin kenya da masana kimiyyar hada magani da likitocin hakori dabjin atela wanda ya sanya hannu a madadin kungiyar mai mambobi sama da dubu bakwai ya ce akwai wata bukatar su daya da ba a biya musu ita ba amma dai za su ci gaba da fafutukar ganin an kula da kananan likitoci da suke cikin makaranta. We have agreed on a 60 days period that they will not be posted But we'll be having conversations on this issue. Mun dace a cikin kwanaki sittin ba za a tura su wurin aiki ba, amma dai za mu ci gaba da tattaunawa akan wannan batu wanda hakan ke nufi cewa yayin da ake duba batun da ya janyo yajin aikin za mu yi ta magana kuma akan wannan batu, amma dai abu ɗaya da dole ne mu tabbatar shine kowa da kowa, kowane likita duk mutum da yake da haƙƙi a wannan yarjejeniya da aka cimma tare za a kare muradunsa kuma za a ci gaba da kare su a kowane lokaci damuwan wasu likitocin ya samo asali ne tun daga wata yarjejeniyar da aka cimma shekarar dubu biyu da goma 2017 wadda ta yi batun karin albashi da kuma batun inshorar lafiya ga likitocin da iyalansu da kuma batun alawus na hadari da ayyukan gaggawa gwamnatin tarayya da gwamnonin kananan hukumomi sun ki aiwatar da cikakkiyar yarjejeniyar saboda matsalolin kuɗi da kuma tsoron cewa wasu sassa za su buƙaci irin wannan kuɗaɗe ga ma'aikatansu. Aisha Hassan wata mai fafutukar kiwon lafiyar al'umma ce a Nairobi. Ta ce komawan likitocin a bakin aikin su a cibiyoyin lafiya zai taimaka wa marasa lafiya. We thank the doctors for the decision they have made to come back to the health facilities. Muna godiya ga likitocin da wannan shawara da suka yanke na komawa asibitoci su taimaka wa marasa lafiya saboda babban kalubale aka fada a ciki a lokacin da suka kaurace wa asibiti marasa lafiya da dama sun mutu kana wasu ba su samu magani ba kamar masu cutar kanjamau da masu tarin fuka muna da ayyuka da dama da za mu yi saboda yanzu ya kamata mu je mu bibiyi marasa lafiyar ko su marasa lafiyar hakan zai taimaka musu 'yan kasar kenya suna zaton wannan yarjejeniya za ta warware baki ɗayan rashin fahimtar likitoci da gwamnati ko da yake har yau ana ci gaba da tattauna batun ɗaukar ƙananan likitoci da ke cikin makaranta Baba yakub Makeri kenan dauke da fasarar rahoton Muhammad Yusuf daga Nairobi. To kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan irin cututtukan da suke shafar ciki da kuma kirji wanda sautari mutane suke alakanta su da gyamban ciki wato ulcer. Thank you. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na shahararren asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayanin ciwon ciki kamar haka. Ciwon ciki cuta ne wanda yake addaban mutane da yawa a duniya. Sai dai a Najeriya bincike ya nuna cewa kusan mutane da yawa da suke da ciwon ciki a nasu fahimtan ulcer ne wanda kuma ba hakan bane. Akalla muna da ciwon ciki kusan talatin na yau da kullum da mukan iya samu su a asibiti wanda ciwon ciki ne amma ba na ulcer ba. ganin cewa mutane ba su dan fahimci hakan ba yake sawa da yawa daga cikin waɗansu likitocin da ba su tsananta a gurin bincike ba suke ba su maganin ciwon ciki na ulcer. Ko za ka lissafa mana ire-iren ciwon ciki da ake kuskuren alakanta su da cutar ulcer? Daga cikin su muna da esophagitis wanda wani cuta ne wanda ke taɓa makogoro hanyar abincin da yake wucewa yake irritating in shi wato yake kamar kwarzana shi saboda infection sai ya sa shi gurin ya yi zafi wanda mutum sai je kirjin shi yana ciwo. Na biyu muna da gastritis wanda shine inflammation of the gastric layers wanda shi ma kaman dai esophagitis din ne wanda shi kuma amma na ciki sai mutum yana da samun ciwon ciki ta gurin dan kasa da kirjin shi kaɗan wanda yake tunanin cewa wannan ciwon cikin na ulcer ne muna da duodenitis wanda shine inflammation of the duodenum wanda shi kuma hanji ne yake samun wannan cuta muna da enterocolitis wanda shine inflammation na hanji amman ta kasa wato musamman hajin da ya fitara bayan gida shi ma yakan samu irin wannan cuta da yake zuwa da tsananin ciwon cikin da mutane in ba su sani ba sukan kira shi a matsayin ulcer. Akwai abdominal tuberculosis wanda shi kuma ya fi kama 'yan uwanmu Fulani saboda irin madara da suke sha directly ba tare da an tafasa shi ba akwai wannan cuta ta mycobacterial tuberculosis wanda shi ma yana zuwa ne da alama mai ciwon ciki yawanci mai tsanani. Muna da irin su abdominal cancer wato kansa ne ma na ciki wanda yakan zo da irin wannan ciwon cikin ya kasance cewa kowane magani in mutum ya sha ya ki warkewa ko kuma hala in aka sha magani irin su analgesics wanda suka dan kashe zafi sai ya dan ragu zafin amma kuma ciwon cikin bai taba tafiya ba muna da su irin intestinal colic wanda kuma shi wani irin ciwon ciki ne wanda rashin samun motsi na bayan gida ne wato peristalsis sukan iya jawo shi wannan kuma yawanci saboda rashin samun isasshen ruwa ne da mutane ba sa sha akwai anjana pectoris wanda shi ma yana zuwa da ciwon kirji ne ta barin dama ko ta barin hagu wanda kuma mutane da yawa sukan kira shi shi ma a matsayin wannan ulcer din amma ba ulcer bane yakan zo ne musamman ga wanda yake da ciwo ko na zuciya ko kuma wani abu makamancin haka musamman irin su heart attack myocardial infarction kenan muna da costal chondritis shi ma ciwo ne na kirji wanda ya kama kasusuwa na kirji wanda mutum in bai kiyaye ba zai aza ulcer ne ke da shi muna da pancreatitis shi kuma cuta ne wanda yake kama wani a halitta da Allah ya wanda yake daidai bayan tumbi da yake taimakawa gurin daidaita sugan jikinmu wato su insulin tare da glucagon muna da cholecystitis wanda shi ma inflammation ne na gallbladder wannan gallbladder din na kuma zamu iya cewa shine ɗata amfanin shi kuma yana taimakawa gurin abubuwa da yawa musamman fat emulsification wato narkarwa da wannan maiko da in muka ci yake zama a jikinmu sai taimaka gurin amfanarwa a jikinmu muna da cholangitis shi ma suna kama dai sosai da wannan cholecystitis din muna da kuma hepatitis wanda shine cuta na hanta yakan zo wa'insu da tsananin ciwon ciki ta barin dama muna da other ones irin su nephritis musamman pyelonephritis da ke zuwa da tsananin ciwon kunkumi wanda yake iya rike kunkumin dama ko kuma ya rike kunkumi na hagu muna da nephrolithiasis wanda shine kidney stones kenan wanda shi ma yakan zo da tsananin tsananin ciwon kunkumi wanda wa'insu suna daukan shi a matsayin ulcer muna da ulcerative colitis muna da su Crohn's disease muna da diverticulitis wannan duka cututtuka ne wanda mukan gansu na yau da kullum wanda ba ulcer bane mutane don Allah mu fahimta mu gane wa'annan cututtukan ana samu su na yau da kullum ga su irin su gastroenteritis kuma wa'annan cututtukan ba zalla ya kasance cewa sun zo mani a matsayin ciwon ciki zalla wala'ala za su zo da ciwon ciki tare da amai ciwon ciki ko da gudawa ciwon ciki da zazzabi ko kuma ya kasance cewa sun zo da wani alama dai wanda kana gani ka san cewa ba ulcer bane shawarin da zan bayar a nan gurin yayin da muka zo asibiti kar mu ce muna da ulcer in dai ba wai an mana gwaji na ulcer ba wanda shine opa GI endoscopy in likita ya tabbatar mana yayin da aka ce eh kana da shi ko kina da shi aka maka bincike aka nuna maka shi to daga nan ne za a ce maka ga abun da zaka kiyaye maye so ba laifi in ka je gaba gurin wani likita ka ce masa kana da shi musamman in kana da shaidan cewa kana da wannan gwajin da aka maka ko da ma shekara biyu ko uku ne da ya wuce balle ko wanda aka yi su na cikin watanni. Likita ka lissafo cututtuka da dama na ciki da kuma kirji shin a cikin su wanne ne suka fi tsanani ko kuma hatsari? Gaskiya daga cikin babba wanda zai iya kaiwa mutum lahira yanzu akwai shi myocardial infarction wanda shine heart attack kenan wanda babban alamar shi shine anjana pectoris wato wannan tsananin ciwo ciwon kirjin nan da ake ji ta barin dama ko ta barin hagu wanda yake radiating wato wanda yake iya yin motsi har ya kai zuwa kamar alal misali kafada ko ya je ta baya mutane da yawa musamman wanda suke daga shekaru hamsin yayi sama suka zo maka da ciwon kirji suke ce maka ulcer ne wannan gaskiya yawanci ba ulcer bane yawanci shi wannan myocardial infarction ne wato heart attack sai ga wanda ba su dan tsananta a bincike ba likitoci ne ko kuma ma wanda aka samu wanda suke duty musamman in a ce an zo da daddare ba a samu wani wanda ya kwarance a duba su yadda ya kamata ba to sai ga ta maka musu analgesics wanda kuma za ga ya dan iya sauke musu amma kuma bai treating wannan condition din ba shine cikin wani kankanin lokaci zaka ji an ce maka ai mutum ne sai ya zo ya birke kirjin shi yana masa ciwo kafin mu an karin mu kai shi asibiti an masa allura har ya dan sake shi amma kuma sai Allah ya masa rasuwa to wannan ya fi nuna alama na wannan myocardial infarction din nan zaga mutum yana gumi ya rike kirjin shi wani ya fara samun matsalar numfashi mutum ya gagara sanin dai inda yake saboda tsananin ciwo na kirji da yake zuwa amma matsalan ana mistaken din wannan condition din nan da shi ulcer na biyu a cikin su kuma akwai abdominal cancer wato kansa na cikin mutum wanda mutum za ta iya ya zo ya share wata hudu shida takwas yana zuwa asibiti a nashi fahimtan ko kuma a nata fahimtan suna da ulcer ne be it gastric ulcer ne ko kuma duodenal ulcer wanda su ne manya-manya ire-ire na ulcer guda biyu zo muna da esophageal ulcer shi ma sosai wannan kansar nan ya fita daga stage 1 ya je stage 2 ya je stage 3 ya yi tsanani tsanani ya yi muni sai an tsananta kuma a shan magunguna na ulcer ba sa aiki sai a ce to kai ko dai ba dai shi ulcer din bane ko za mu yi scanning don aka yi scanning hala ya nuna alamu na wannan kansan hala ko ba dole ya nuna ba sai an je an ƙara further gwaji a gaban gastroenterologist wato shine kwararren likita kenan na ciki to sai sa yana da kyau yayin da mutum ya ji irin ciwon ciki wanda ba wai dan ya ci wani abu bane ko kuma ya sha wani abu wannan ciwon ya tashi be it cikin minti goma ne ko awa biyu ko awa uku to ya kamata mutum ya je asibiti a nitse a duba shi a hankali a duba ta a hankali mun sha rasa marasa lafiyar mu saboda kansa na ciki wanda a nasu tunanin wata uku wata hudu da ya wuce Olsa ne amma kuma sai ya zo ya gama muni ya gama cinye su ya gama metastatizing wato ya gama bazuwa kenan ya gama watsuwa ya gama yin hijira daga cikin ya je wa'insu sassa na jiki kafin sai a gano ashe kansa ne ba Olsa ba na uku akwai abdominal tuberculosis wanda shine tuberculosis da yake yawan kama cikin mutum wannan cikin ya haɗa daga tumbi har da hanji amma ya fi kama yan uwanmu Fulani kamar yadda na faɗa a baya saboda su ne yawanci suke shan nono haka ba tare da an tafasa ba ko kuma an tsaftace shi da yanda yanda ya cancanta ba kuma yana nufin cewa ba su da tsafta ba a suna kokari sai dai da za a fi tsanantawa a gurin tafasawa da kuma wanke hannu musamman yayin sha tare da kuma tacewa to hakan yakan kashe wannan cuta na mycobacterium tuberculosis din to su ma za ga sun yi wata uku hudu biyar ana ta ba su maganin ulcer ko ana ba su maganin ciwon ciki ba san kuma tuberculosis bane ya kama wannan cikin nasu na hudu akwai peritonitis wanda shi ma yana da tsananin muni wanda shi kuma ba komai bane illa hanji ne yakan bule ga baki daya sai bayan gida wato kashi kenan sai ya bazu a cikin mutum sai ga cikin mutum ya kumbura mutum ya dan je lokal gurare haka wanda babu kwararren likita sa ce masa ai ulcer ne sha maganin ulcer sai wannan kashin ya ci gaba da bazuwa ya bazu ya kasa sepsis wato cuta wanda ya bi jini kuwa kafin sai a kawo shi asibiti Wani ya yi latti wani a zo an yi sa a buɗe cikin a zo ana kwashe bayan gidan ana neman inda hanjin ya bule ana ganin ya za a yi na a ceto ran shi na gaba a cikin su kuma muna suna da irin su intestinal obstruction wani kamma ga baki daya bayan gida ne yi kwana hudu biyar shida bai ba gashi yana cin abinci amma ya je wani guri sai a ce ka kai dai karka damu ulcer ne dawon yakan yi haka ulcer kwata kwata bayan haka sai abin ya ya yi muni an kawo shi jiki yayi suntum ga sha ci abinci abinci shi kan bai fita ba abinci ka? kana kokarin ma a fitar da shi ne ana sa masa NG tube wato roban da ake sawa ta hancin nan dan ya fitar da abinci dan ya rage wannan prejo din sai ga zo ka ji a cikin history din yana ce maka ko kuma yana ce miki ai an ce masa ulcer ne so don Allah jama'a mu kiyaye yi irin waɗannan bayanai da muke samu a bakin wanda ba kwararrun ma'aikata ba. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu domin an ce rigakafi ya fi magani. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. A sai da ce ka ce duniya ana ta wani To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da za mu kawo muku wasu daga cikin sakonnin da muka samu daga ku masu sauraronmu. mu. To sakonmu na farko ya fito ne daga Malam Mahmud Salihu kauran na moda a jihar Zamfara ya ce tabbas karamar hukumar mulkin mu ta kauran na moda muna cikin tashin hankali da damuwa duba da yadda 'yan bindiga suka watse mu da dama da ke yankin. na baya bayan nan shine garin sakajiki da 'yan bindiga suka kone gidaje da shaguna da dama wanda hakan ya tilasta ma al'ummar garin tserewa daga muhallansu muna kira ga gwamnatin tarayya da ta jihar zamfara da su kawo mana ɗauki. sai kuma sakon malam umaru kamba ya wuri ya ce salam voa hausa muna kira ga shugabanni a najeriya tun daga shugaban kasa har ya zuwa gwamnoni don allah su bi duk irin hanyoyin da ya kamata su bi domin magance matsalar man fetur da ta addabi mu ta najeriya sai sakon malam ango malamin makaranta ya wuri ya ce assalamu alaikum muryar amurka watsi da matakin da kungiyar kwadago najeriya da sauran kungiyoyin farar hula suka yi ga matakin gwamnatin najeriya na baiwa bankuna umarnin cire wani kaso na kudin da ake aikewa ta wato intanet wannan mataki na kungiyar kwarago abu ne mai kyau allah ya ba mu shugabanni masu tausayin talaka da kuma adalci amin sai sakonmu na gaba wanda ya fito daga isa lawan girgir magajin garin girgir a jihar yobin najeriya ya ce umarnin da babban bankin najeriya ya bayar na zabtar wani kason kuɗi da sunan haraji muddin mutum ya aika kuɗi ta intanet wato yanar gizo a gaskiya wannan bai yi daidai ba daga karshe ya kamata gwamnatin shugaba tinubu ta rika wa masu ƙaramin ƙarfi sai kuma sakon baban gida buba fajewa daga karamar hukumar ta kai ya ce ya hausa mu dai al'ummar najeriya mun zaɓi gwamnati da hannunmu to amma tana son ganin bayanmu tunda muka zaɓi gwamnatin shugaba tinubu kullum haraji karuwa yake akan kayayyaki ana takurawa rayuwar talakan kasar to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice ta murtala a takaice kungiyar tarayyar turai eu ce ta amince da wata yarjejeniya da za ta yi amfani da riba da aka samu daga kadarorin rasha da aka rike domin samar da wato makamai ga ukraine kungiyar ta ce akwai yiwuwar a samar da kashin farko na kudin a lokacin bazaran nan duk da kiraye-kiraye da washington ke yi ga kawayenta na turan da su kara kaimi wajen ganin sun kwace lokacin biliyoyin rasha domin amfanin kiev hukumar kula da 'yan gudun hijiran palestine ta majalisar ɗinkin duniya da aka sanya da unrwa ta faɗa a ranar alhamis dinnan cewa kimanin mutane 80,000 ne suka arce daga birnin rafa tun a ranar litinin yayin da isra'ila ta zafafa kai hare-hare a kan birnin da ke yankin kudancin gaza masifa da bala'i sun yi yawa akan iyalai ba wani wuri da ke da tsaro a yankin cewa unrwa a shafin x hukumomi a yankin baluchistan na kasar pakistan sun ɗora alhakin kisan da aka yi wa wasu mutane bakwai da jijjifan safiyar yau din nan a yankin punjab akan mayakan baluch lamarin ya faru ne a garin gwadara da ke kusa da gabar ruwa inda wani kamfanin china ya gina kuma yake tafiyar da wata tashar ruwa akan kogin arabia a nan take dai ba a samu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin ba. a yau alhamis jami'an isra'ila suka yi watsi da kudirin shugaban amurka joe biden na dakatar da kai wasu makamai zuwa isra'ila a daidai lokacin da ake fargaba na shirin isra'ila na faɗaɗa hare-harenta a rafa wanda amurkan ba ta goyon baya To da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci mu na yau da gobe. sannan idan allah ya kai mu can da dare karfe tara da rabi agogon najeriya da Nijar wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hauwa sharif da ta kawo muku labaran duniya da kuma julia gresham da ta shirya ta kuma daidaita sautin shirin ta ba da umarni sai ma injiniyan mu na yanzu mr chang murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.